fara yin ta a tsaye in ya gaji ya zauna duk wannan an ruwaito kuma an ba da hujjojin haka a bayanan da suka gabata na goma sha uku idan mutum ya samu kasala ko ya samu gajiyawa ko ya samu kosawa ko bacci ya rinjaye shi yana tsaka sallah to ya yanke sallar ya kwanta ya huta don kada ya je yana sallah ya ɗauka ibada yake nan kuma gashi yana ta saban Allah saboda baya karanta Qur'anin daidai ko kuma yana faɗar abin da ba haka ya kamata ya faɗa ba na goma sha hudu mutum ya kyautata karatunsa na alkur'ani ya kuma yi shi da murya mai daɗi saboda hadisin hafsa da ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta sura ya kyautata karatunta har tafi wacce tafi ta tsawo tsawo haka na abu ya ala yake cewa ya tambayi ummu salama game da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sallarsa ta siffata yadda annabi yake karatu so yana karatu daki daki kamar harafi harafi ɗaya haka yazo hadisin katada cewa an tambayi Anas yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karatu yace yana jan madda bismillahir rahmanir rahim yana jan madda maddu tabi'i kuma yana tsayawa akan ƙarshen kowace aya da baya haɗa aya da aya wanda wannan shine siffar karatun annabi sallallahu alaihi wasallama haka yazo hadisin ummu salama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin aya daki daki baya haɗa aya da aya wato kowace aya sai ya tsaya ƙarshen ta sannan ana so mutum yayi karatun nan da murya mai daɗi saboda hadisin abin hurairata da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya tare da mu wanda baya rera karatun alkur'ani sannan haka ne zo a hannun hadisin cewa daga abu hurairatan dai wanda imamul bukhari da musulun suka rawaito cewa Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi mai daɗin murya yana rera karatun alkur'anin da aka saukan masa ko littafin da aka saukan masa shine annabi dauda to sallar dare an fito a bayyana karatu ne ko an fito a ɓoye ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana sirrantawa wataran wataran kuma yana bayyanawa kamar yadda Abdullahi bin Abi kaisin ya zo ya tambayi na Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana karatu ne ko yana boyewa tace wataran yana bayyanawa wataran yana ɓoyewa? sai ya kabbara ya ce Allahu akbar yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya al'amarin cikin yalwa wannan muslim ya ruwaito shi da nasa'i da abu dauda da imam ahmad haka ya zo hadisin abdullahi dan abbas yake cewa karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a ɗaki wanda yake rumfama yana jiwa karatunsa to sai dai malamai sun ce kada mutum ya bayyana da ƙarfi kada kuma ya ɓoye yadda shi ma baya jin me yake karantawa kamar yadda ya faru a hadisin abi katada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata ran da daddare sai ya tarar da sayyidina Abubakar yana karatu amma yayi kasa da muryarsa ba ma a jin me yake cewa ya wuce sayyidina Umar shi kuma yana tararaka karatu ya cika unguwa da murya da suka haɗu da sahabi da manzan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar na wuce ka kana sallah amma kai kasa da muryarka ya ce ya rasulallah ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi ya ce wa umar kai ma na wuce ka kana karatu kai kuma ka ɗaga muryarka ya ce ya rasulallah na yi haka ne don na tashi mai bacci kuma na kori shaidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai Ababakar ka ƙara muryarka kaɗan kai kuma Umar ka rage muryarka kaɗan wani ya nuna kenan ba a san bayyana karatun sosai ko ba a san yin kasa da kasa da shi haka ya zo a hadisi wanda aka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ni da daddare ina karatu yace ya Aba Musa wanda safi yake ba shi labari yace ya Aba Musa da ka ganni ina sauraron karatun ka jiya lalle an baka daɗin murya irin wanda aka bawa annabi dauda saboda haka imamu ya ce waɗannan hadisai sun zo da falalar ɗaga miya da karatun alkur'ani kuma wasu hadisan su nuna a iya ɓoyewa sai dai mutum ya wata ran bayyana ɗin wata ran bayyana wata ran ɓoye ko ko mutum in ya san cewa wa za ta jawo masa riya da za fa zuwa a ta cewa ai mun je ka kana ta karatu wannan zai ja masa riya to ya ɓoye ɗin ya abin sa ɓoye ba wanda ya sani ya Wannan da goma sha biyar mutum ya dinga ta dabburi wato ya dinga lura da fassara ayoyin da yake karantawa inda aka ce a nemi tsari ya nemi tsari inda aka ce a yi tasbihi ya yi tasbihi inda ya kamata a yi kuka ma ya yi kuka in ya ji wani umarni da Allah ya ce abi ya yi kokarin yadda zai yi ya shigar da abin cikin rayuwarsa in ya ji wani hani ya yi ƙoƙarin yadda zai koyi wannan hanin in ya ji wani labari kuma ya gaskata shi haka zai dinga karatu yana bin fassara yana bin ma'anar kamar yadda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wata wata aya Kwaya ɗaya ya dinga maimaita ta har ya waye ita ce in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim hakan abdullahi bin shakhir yake cewa na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a kirjinsa kana jin rogi wato kana jin zababbaka kamar zababbakar tukunya saboda kuka wato ya wuce wata aya mai ban kuka yana yin kuka haka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakanan nana Aisha take cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina Abubakar ya yi sallah sai ta ce ya Rasulullah sayyidina Abubakar mutum ne mai laushin zuciya duk sanda ya tsaya a matsayinka ba zai iya jiyar da mutane ba wato saboda yawan kuka haka ya zo a hadisin Abdullah bin Shaddad yake cewa ya ji Umar yana kururin kuka ya ji shi yana karanta inna ma ashko basi wa huzni ilallah na goma sha shida yawaita addu'a musamman lokacin sahur a cikin sallah da wajenta saboda wannan lokaci ne da Allah subhanahu ta'ala yake kirari yake cewa ina masu neman alheri in basu ina masu neman gafara in musu gafara ina masu bukata in biya musu bukatunsu haka ya zo hadisin Jabir dan Abdullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle a cikin dare akwai wani lokaci bawa ba zai dace da lokacin yana roƙon Allah wani alkhairi na duniya ko na lahira ba sai Allah ya bashi wannan alherin wannan ku a kowane dare ana samun wannan lokacin haka nan mutum ya yawaita addu'a a cikin sujjada domin guri ne na amsawa kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi kasancewar bawa ya kusa da Allah shine a lokacin sujjada da haka ku yawaita addu'a a cikin sujjada wannan ruwayar muslim ne da nasa'i da abu dauda wato rai ke cewa amma a cikin sujjada ku yawaita addu'a domin shafi cancanta a amsa muku to na goma sha bakwai mutum an so ya tashi iyalansa su ma su sallah da daddare kamar yadda ya zo cewa Allah ya ji kan wanda ya tashi matarsa suka yi sallah ko mace ta tashi mijinta in ɗaya yaƙi ya ɗan shafa masa ruwa a fuska wanda ba zai jawo rigima ba kan na goma sha takwas mutum bayan ya gama sallar dare ya ɗan kashin gida kafin sallar asuba wato kenan an fito mutum ya ta ya dinga yin tsawon wa dare a can ƙarshe don kai a farkon dare ya kwanta kuma ya makara bai samu asuba ba wanda samun asuba din a jam'i ya fi tsayuwar daren gaba ɗaya saboda haka mutum ya zo nan sai ya dan kwanta ya dan huta kafin kuma a kira kira sallah asuba kuma ya raka a ya je ya sallah asuba sai ya zo ya zikiri kuma ya kwanta ya baccinsa in yana bukata na goma sha tara ba a so mutum yana tsakayin tsayuwar dare ya daina abin da ke jawo haka abu biyu ne na farko zari mutum ya ɗauko da yawa so ake mutum ya dinga yin kaɗan kaɗan in ya saba da kaɗan sai ya dinga karawa yana ƙarawa har ya zame masa jiki amma in yace yau zan yi sallah da yawa gobe ba zai iya da yawa din ba daga nan zai ga mutum ya sare ko mutum ya zama abin da yake sa shi kiyamun lailin wata bukata ce dama gari ne yayi zafi ko al'amura ne suka cuɗe ko wata bukata yake nema sai ka ganshi da daddare yana ta ibada da bukatar ta biya shikenan sai kuma ya daina to wannan ba a san haka saboda hadisin da aka rawaito daga Bukhari da Muslim na Abdullahi bin Amr cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya abdallah la kun mithla fulani kana yaqumu laila fataraka ƙiyamar laili. yake cewa ya kai ya kakka zama irin wani ba a faɗi sunansa ba saboda an suturta shi da ya can yana tsayuwar dare daga baya ya dena tsayuwar dare tana yaya bala'i da baƙin ciki da damuwa da kunci da musifa da tashin hankali tana ƙara mutum nutsuwa da hankali jajircewa da kafewa akan abin da mutum ya yadda ya imani da shi kuma tsayuwar dare ɗabi'a ce mai kyau hali ne na gari kuma yana jawo mutane alkhairi mai yawan gaske da haka a yawaita tsayuwar dare amma aka rawaito ga sayyidina Ali cewa a lokacin da aka yi yaƙin Badar babu wanda yake da doki daga cikinmu sai ta. ice na ganmu da aka zo da daddare kowanmu yana bacci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hango shi karkashin wata bishiya yana sallah yana kuka har yawa ya gari to kaga saboda washi gari za a yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana yana sallah nan a rawaito daga Amr bin Sha'an abihi an jaddihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yakin Taboka ya tsaya yana sallar dare sahabbai suka taru a bayansa suna gadinsa wato shi kuma yana yin sallah duk da yakin ba a yi ba kafiran sun gudu amma annabi ya roki Allah a bada nasara a yaki to yaya ake so mutum ya dinga yin sallar dare raka'a na wacce aka fi so yi a sallar dare malamai sun yi maganganu dangane ga adadin sallar dare wasu na ga mutum ya tsaya a adadin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana yin raka'a goma sha ɗaya yana yin kuma goma sha uku to kada mutum ya haura sha ɗaya ko sha uku wannan shine abin da wasu malamai suke ganin yafi kafa hujja da hadisin na na Aisha cewa an tambayi na na Aisha game da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare tace yana yin bakwai yana yin takwas yana goma sha ɗaya banda raka'atul fajri sannan haka na Abu Salama dan Abdurrahman ya tambaye ta sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi baya ƙari a watan Ramadana ko a wani watan ba na Ramadana ba akan raka'a goma sha ɗaya yana yin raka'a hudu kada ka tambayi kyansu da tsawonsu saboda suna da kyau suna da tsawo sannan ya ƙara sallata hudu kada ka tambayi kyansu da tsawonsu saboda suna da kyau suna da tsawo sannan kuma ya ci guda uku to suke ga wannan hadisi kamar yana nuna cewa mutum kada ya yawaita sallah fiye da raka'a goma sha uku ko sha ɗaya sai dai malamai sun ba da amsoshi guda biyar cewa wannan ba wajibi ne mutum ya tsaya akan sha ɗaya ko sha uku ba domin ba a samu hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ku yi raka'a goma sha uku ko ku yi raka'a goma sha ɗaya ba da haka babu umarni a kai na biyu manzan Allah bai yi hani ba bai ce kada ku ƙara akan goma sha ɗaya ko ku ƙara akan goma sha uku ba da haka ba umarnin a sha ɗaya ba hanin a haura sha ɗaya tunda hani bai zo ka a haura sha ɗaya ba umarni bai zo a tsaya akan sha ɗaya ba kasancewa annabi ya yi sha ɗaya ko ya yi sha uku ya zaɓi abin da shi annabi sallallahu alaihi yake ga zai ɗore a kai ne ko bai hana sahabbai su ƙara ko su rage daga wannan goma sha ɗaya ko sha uku ba. suka ce hujja kenan ta farko cikin biyar din na biyu na na Aisha da ke bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya kari akan raka'a goma sha ɗaya ko a Ramadana ko a wani sa ya nuna shi ba a Ramadana yake yi kawai ba rayuwarsa gaba ɗaya haka yake yin ta raka'a goma sha ɗaya ko sha uku to in mutum zai yi koyi da shi sai dai shi ma ya ɗauki wannan a matsayin al'ada ya dinga yin sha ɗaya kullum ba sai Ramadana ba ya maida abin shi ma ya zama rayuwarsa kamar da na Aisha din ta faɗa faɗa na uku ta ce suna da tsawo to lalle mutum in zai yi koyi da wannan sha ɗayan sai dai shi ma ya tsawaita su don ba za ka ɗau adadi babu kaifiya babu babu wato yadda ita ta siffanta ba don ba sha ɗaya kawai ta ce ba ta faɗi sha ɗayan amma an siffanta su da tsawo so da haka shi ma mutum sai dai ya yi su da tsawon da annabi yake yi shine ya karanta bakara da nisa da ali imrana wato sai da aka gabatar da nisa ma kafin ali imrana a raka'a ɗaya na uku kenan na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su kyakkyawa baya yi da sauri dan ya gama sannan kuma ma shi kadai yake yi a cikin gidansa ba jam'i yake tare da jama'a ba to duk waɗannan sufofin muka tattara su na wato adadin da kyau da tsawo da kasancewa shi kaɗai yake yi da kuma kasancewa ya dawwama da ramadana da wajen ramadana da zai nuna mana kenan cewa ba dole ne mutum ya tsaya akan wannan goma sha uku ko goma sha ɗaya ba in yana jin zai ƙara fiye da haka saboda yana jin daɗin ƙarawar zai iya ƙarawa in kuma yana jin cewa zai rage ma zai iya ragewa wanda suka yi wannan sun kafa hujjoji da abubuwa guda hudu na farko sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatul layl masna masna bai ce sha ɗaya ba sai ce masna masna kai ta biyu kai ta biyu kai ta biyu fa iza khashita subha fa autir bi wahidati in ka ji tsoron asuba za ta yi to sai kai maza kai raka'a ɗaya don ka samu ɗorin ɗaya akan abin da ka sallata sannan sun kafa hujja da hadisi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga wannan sahabi a inni ala nafsika bi kasarati sujudi ka taimaka min akan kanka da yawaita sujjada kai ta sujjada kai ta sujjada haka nan na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika kai baka sujjada ga Allah wata sujjada ba ko kwaya ɗaya ce sai Allah ya ɗaukaka maka daraja ya kuma sarya maka da zunubi sakamakonta sannan na hudu cewan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaba wa kansa wannan adadin ba zai zama cewa ya keɓance waɗannan hadisan cewa waɗannan hadisan a ɗauka am suka zo aikin annabi ya yi hususiya ba saboda ya tabbata cin usulul fiqh cewa ba a takhsisin qawlu bil fi'li anna fi'lahu la yukhassisu qawluhu aikinsa baya takhsisin faɗarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ƙari akan sha ɗaya ba bai kuma yi umarni da a tsaya akan sha ɗaya ba wannan sha shaikhul islam yake cewa tsayuwa wato domin yin sallar ramadana wato tsayuwar dare annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa mata adadi sananne ba sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya ƙari a cikin ramadana ko a waninsa akan raka'a goma sha uku sai dai yana tsawaita nasa wanda ya ɗauka cewa tsayuwar ramadana tana da wani adadi wanda aka yanke daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba a ƙari a kansa ba a rage wanda ya faɗi haka ya yi kuskure ko malam wane ne kamar yadda ya zo a cikin fatawa juzi'i na ashirin da biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu zuwa ɗari biyu da saba'in da uku haka wannan ya nuna mana kenan mutum yana iya ɗaukan adadi da zai iya yi ya dawwama ko ya ci gaba da yi gwargwadon yadda zai iya gwargwadon yadda zai iya dawwama kuma zai iya yi shi kaɗai, kuma zai iya yi a cikin jama'a mutum zai iya yin sallan nan shi kaɗai, kuma zai iya yi a cikin jama'a kuma abin da yasa aka fi so mutum ya dinga yi a cikin jama'a saboda mutum shi kadai baya samun karfin gwiwa kamar a ce a cikin jama'a yake yi wanda yake a cikin jama'a zai fi samun ƙarfin gwiwa tare da jama'a shi yasa wasu malamai suke ga mutum zai iya raka'a goma sha ɗaya zai iya yin raka'a ashirin banda wuturi, zai iya raka'a talatin da tara wanda shine abin da imam mali ya faɗa sannan zai iya raka'a arba'in ya wuturi da bakwai kamar yadda malam hassan bin ubaidillah ya faɗa shine a cikin wannan fatawa juzi'i na ashirin da biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu zuwa ɗari biyu da saba'in da uku shekul islam yake cewa waɗannan adadi da aka rawaito na ashirin da ɗaya ko ashirin ko sha ɗaya ko talatin da tara ko kuma arba'in da bakwai dukkansu ya halatta mutum ya yi yadda zai iya a ramadana dukkansu ya ce kaifa ma kama fi ramadana min hazihil wujuhi fa huwa ahsan wal afdalu yahtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallina yace duk yadda mutum ya dauka yace wa haza kulluhu sa'igun duk wannan abin da aka rawaito ya halatta mutum yayi sallah da wannan adadin fa kaifa ma qama fi ramadana duk yadda mutum ya tsaya yayi sallar ramadana da waɗannan fuskokin ko ya sha ɗaya ko ashirin da ɗaya ko talatin da tara ko arba'in da bakwai ya ce faƙada ahsana ya kyautata wal afdal ya bi ikhtilafi a hawalin musallina sai dai abin yana sabawa gwargwadon halin masu sallah din wasu suna so a yi musu da suna so a yi musu kaɗan to ka mutum sai ya duba yanayin jama'a ya musu kaɗan ko ya musu da yawa bukatar su. wa in kana min ihtimalu li al qiyami fa qiyamu bi ashr ka'atin wa salasin ba'ada. yace in akwai wato cewa akwai buƙatar tsawaitawa to mutum yana iya raka'a goma kuma ya uku bayanta kama na nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli li nafsihi fi ramadana wa gairihi huwa al-afdal wa in kanu la yahtamiluna fal qiyamu bi 20 raka'atan huwa al-afdal to in kuma mutane ba sa iya wato jurewa a yi doguwa doguwar sallah amma kuma mai raka'o'i adadi kaɗan ko kuma mai adadi da yawa wacce kuma babu tsayuwa wato a yi sallah mai raka'a goma sha ɗaya amma tsayuwar ta zama da yawa tsawon ya zama ya yawa ko kuma a yi mai raka'a ashirin amma kuma ba a zawaita ruku'u ba a tsawaita sujjada ba a daɗewa tsaye ya ce to sai a duba halin masu sallar idan irin waɗanda za ka yi musu raka'a goma sha ɗaya ne amma a dinga karanta bakara da alimar da nisa za su iya jurewa ba tare da sun gaji ba sai a yi musu wannan mai raka'a goma da uku wacce take mai tsawo ko kuma a yi musu mai raka'a ashirin wacce ita yawan raka'o'in ne amma ko ba a daɗewa a cikinta wa huwa allazi ya'malu bihi aksarul muslimi ne ce wannan shine mafi yawan musulmi suke amfani da shi fa innahu wastun bainal ashr wal arba'ina yace domin shi yana tsakanin goma bai kai arba'in ba kuma wa in kama bi arba'ina wa ghairiha jaza zalika yace idan mutum ma yayi fiye da arba'in ɗin shi ma ya halatta wala yukrahu shay'un min zalika yace ba makaruhi bane mutum ya aikata fiye da goma sha ɗaya har ma yi arba'in da yan kai faqad nassa ala zalika gairu wahidin min al-a'immati ka Ahmad wa gairihi yace da yawa daga cikin manyan katafaran malaman sunna irin su Imam Ahmad wanda ake masa take da Imam Ahlus Sunna ya faɗi wannan wato ya kuma tabbatar da haka yace wa man zanna anna qiyam ramadana fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallama la yuzadu wa la yunqasu minhu faqad akhta yace duk wanda ya dauka cewa ita sallar ramadana tana da wani adadi sananne da ba a karawa ba a ragewa kuma yace manzon Allah ne ya faɗi haka ko yace ai haka ba a ƙari ba a rage yace kowane malam ne to yayi kure ya aikata kuskure kuma sa. ba tabbatacciya ba ce. Tunan za mu tsaya wa wassalamu alaikum. A madadin sashen addinin